Littafin Ayuba Sura ɗaya Gabatarwa A ƙasar Uz, akwai wani mutum mai suna Ayuba, mutum ne mara laifi kuma mai adalci, yana tsoron Allah, ba ruwansa da mugunta, yana da ’ya'ya maza bakwai da ’yan mata uku, yana da tumaki dubu bakwai, raƙuma dubu uku, shanu ɗari biyar. da jakuna ɗari biyar, yana kuma da masu yi masa aiki da yawa, a ƙasar gabas ba wani kamarsa, ’ya'yansa maza sukan yi biki a gidajensu, wannan ya yi ya ba wancan, sai su kira ’yan'uwansu mata ukun su ci, su sha tare, bayan lokacin bikin ya wuce, sai Ayuba ya aika su zo. don yă tsarkake su, tun da sassafe zai miƙa hadaya ta ƙonawa domin kowannensu, don yana tunani cewa, Mai yiwuwa ’ya'yana sun yi wa Allah zunubi, ko sun la'anta shi a cikin zuciyarsu, haka Ayuba ya saba yi. Gwajin Ayuba na farko Wata rana mala'iku suka kawo kansu gaban Ubangiji. Shaiɗan shi ma ya zo tare da su, Ubangiji ya ce wa Shaiɗan, Daga ina ka fito? Shaiɗan ya amsa wa Ubangiji ya ce, Daga yawo a duniya ina kai da kawowa a cikinta. Sai Ubangiji ya ce wa Shaiɗan, Ko ka ga bawa na Ayuba? A cikin duniya babu wani kamarsa, shi mara laifi ne, adali kuma, mutum ne mai tsoron Allah, ba ruwansa da mugunta. Sai Shaiɗan ya amsa ya ce, Haka kawai Ayuba yake tsoron Allah? Ba ka kare shi da iyalinsa gaba ɗaya da duk mallakarsa ba, ka albarkaci ayyukan hannunsa yadda dabbobinsa duk sun cika ko'ina, ka ɗan miƙa hannunka ka raba shi da duk abin da yake da shi, ba shakka zai la'anta ka kana ji. kana gani. Ubangiji ya ce wa Shaiɗan, To, shi ke nan, duk abin da yake da shi yana hannunka, amma kada ka taɓa shi, shi kansa. Sai Shaiɗan ya bar Ubangiji, wata rana lokacin da ’ya'yan Ayuba suke cikin biki a gidan babban ɗansa, sai ɗan aika ya zo wurin Ayuba ya ce masa, Shanu suna huɗa, jakuna kuma suna kiwo nan kusa, sai Sabenawa suka auka musu suka kwashe su suka tafi, suka karkashe masu yi maka aiki duka, ni kaɗai na tsira na zo in gaya maka. Yana cikin magana, sai ga wani ɗan aika ya zo ya ce, Wutar Allah ta sauko daga sama, ta ƙona dukkan tumaki da masu lura da su, wato, bayinka. ni kaɗai na tsira na zo in gaya maka. Yana cikin magana, sai ga wani ɗan aika ya zo ya ce, Ƙungiyoyin mahara uku na kalliyawa sun auka wa raƙumanka, sun kwashe su duka, suka kuma karkashe masu yi maka aiki, ni kaɗai ne na tsira na zo in gaya maka. Yana cikin magana, sai ga wani ɗan aika ya zo ya ce, ’Ya'yanka maza da mata suna biki, suna ci, suna sha a gidan babban ɗanka, sai wata iska mai ƙarfi daga hamada ta auka ta rushe gidan, gidan kuwa ya fāɗi a kan ’ya'yanka ya kashe su, ni kaɗai na tsira na zo in gaya maka!’ Da jin haka sai Ayuba ya tashi ya yayyaga tufafin jikinsa, ya aske kansa, ya fāɗi a ƙasa. ya yi sujada ya ce, Tsirara na fito daga cikin mahaifiyata, tsirara kuma zan koma, Ubangiji ya bayar, Ubangiji kuma ya karɓa, yabo ya tabbata ga Ubangiji, cikin wannan duka Ayuba bai yi wa Allah zunubi ta wurin ba shi laifi ba.